danna subscribe sannan ku danna ƙararwa domin ci gaba da kallon kafin na bidiyo shahararru na ban dariya an ce mun ka zo nema na ɗazu ofis me yake faruwa what wallahi umar hashin ka fita daga ido na in rufe sunana aisha wacce ko ka fi sani da na jamu jaruma a cikin shirin nan na izarsu gaskiya wani da shi kawai wallahi acting shi ne ka. amma yanzu ga shi kina yadda kike magana shi wannan wani salo ne <laughs> ita mace kin san an santa da yanga da kuma kwaine ne, abin da dai ba a rasa ba amma wasu mutane suna min kallon kamar yanayin yadda nake a fim haka nake to gaskiya ba haka nake ba wallahi a ba ba na yi ba ne kawai dai ba na toni wani in shafa wani kawai dai na dan zazzage a foda ta fara ko a hannuna ina mutsukawa haka sai in sa listip ɗina shi ke ya ishe wani lokacin ma kawai na shafa abu na ni gaskiya shekara biyu kenan da fara fitowa na a cikin shirin fina-finai gaskiya ba fim ba ne waƙoƙi ne tukunna daga baya na zo na yi wannan fim ɗin yanzu da zan ce shine jigona wato izarsu lokacin da na je musu da maganan ba amince ba gaskiya to har ma na haƙura to daga baya ne dai da suka ga shi ne dai abin da ya fi alkhairi sai suka bani na cigaba dai ni yar asalin jigawa ce na taɓa aure amma yanzu man allah ya kawo nagari sha allahu zan sake yi yanzu dai ina shekara na ashirin da biyar abinda nake tunawa yake bata min rai akwai lokacin da babana yana gona sai ya bako da ya zo bakon nan sai ke tambaya na ina babanmu sai na ce ai yana gona ban san shi ba ba kawai sai na ce zo raka shi wallahi ban taba zuwa gonan ba irin gonan nan mai nisa kawai na ɗauki bakon nan muka tafi muke ta shiga jeji muke ta shiga abinda zai baka mamaki ma ban fasan gonar ba amma da na shiga gonan nan wai kawai sai na buɗe baki nake ta kwalla baban mu kira ba mun kai wajen yamma da shi muna yawo shi ma kuma inda ka san an rufe mai baki kuma da muka dawo lokacin da muka taushe kuma ya riga ma ya dawo gida da aka zo aka bashi labari kawai sai ya ɗauki tsuman giya ya ajiye ina zuwa ko ya same ni ya tsane ni wannan taban na goshi na na rufe shi da wannan ana mantawa shi ya ji min shi saboda rashin hankali kaga idan shi ma kansa bai san bakon ba kaga da ya tafi da ni da shi kenan to sai mun horo mai tsanani ya tsane ni shine wannan ba zan taɓa mantawa ba kawai in na tuna cewar a yanzu harkan da nake yi na taɓa aure kuma ina da yara ko yanzu alhamdulillah ina tuna wannan ina jin daɗi gaskiya a'a saboda mu can dama wani ba irin mutanen nan bane ba lokacin da muka taso a gidan mu gaskiya ba a fiye barin muna wannan kulakulan ba saboda ni ina gama secondary ma aka mun aure in ga ban irin soyayya nan da zan zo in zurfafa har namiji ya ci amana ta ba ban sani ba tunda ban buɗe zuciyar mutane ba na abin nan gaskiya ban sani ba tunda ni dai na zauna da kowa lafiya kuma ina tare da kowa lafiya to matsalolin nan dai ba zai wuce na kwanan nan ba bana manta na yi fostin ɗin kwanaki ƙalubalen da na samu gaskiya na yi fostin ɗin wani wata waka ta sayyidina ali nake cewa ina taya daukacin al'ummar musulmi zagayowa haihuwar sayyidina ali to kuma sai mutane wannan ya yi surutu wannan aka dinga ce mun wai yar a ce gashi gashi irin wannan dai gaskiya gaskiya abin da ya faranta min rai yanzu lokaci ya zo wanda ina iya ɗaukan nauyin kaina kuma ina iya ɗaukan na iyaye na kanne na ina iya taimaka musu wanda da ban ba gaskiya yanzu ina samun halak ɗina ina taimakawa 'yan uwana da iyayena wannan ma yana faranta min rai gaskiya sosai to mace dai in ta so lalata ko kuma ta so zubar da mutuncin kanta ita ta so duk a yadda mace ta ɗauki sana'a a haka za ta zo mata in ka ɗauke ta da muhimmanci da kuma kamun kai a haka za ta zo to ni dai gaskiya ban samu wannan kalubalen ba saboda ina girmama kowa a cikin masana'antar kano ban rena kowa ba wai kowai don ni ce nake faɗa ba a'a to don haka su ma suna ganina da kima babu wanda gaskiya ya zo min da irin wannan batutuwa kuma ni da yake ba shiga irin sabgogin haka ne bale in fuskanci ga yanayin abun ba kuma ni yadda na zo da zuciya na akan sana'ar da kamun kaina gaskiya na zo gaskiya ko kaɗan ba shan komai kuma ban taɓa sha ba kuma ba zan fara ba kawai da yanayin aktin ne wallahi ba na shan komai abin maganin nan <laughs> gara a yi ta <laughs>